ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 wanda ya daidai da yau muna talatin go? muna ashirin da tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha bakwai a wannan makaranta ta tafsiri wanda muke karatun alkur'ani da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa a cikin wannan wata mai albarka kuma a wannan masallaci na kundila a jiya mun tsaya akan aya ta 252 a yau za mu ɗora a cikin suratul bakar kenan kan aya ta 253 ne Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد نعم الله ملوككي yace تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض wato wannan waɗancan tilkar rusulu waɗancan manzanni da aka baka labarin su isoshinsu annabi Musa annabi da'ud da ma wani annabin wanda an ce ba gaya mana su da sauransu dai kamar ana cewa tilka qissatu rusul wancan kissa ce ta manzanni fadanna ba'dahum ala ba'din mun fifita wasunsu akan wasu minhum man kallama Allah daga cikinsu akwai wanda kallama Allah ya mawato Allah magana yayi kokace ya yi magana da Allah wa rafa ba'dahum darajat daga cikinsu akwai wanda wato rafa'a ba'dahum darajat muka daga darajojin wasunsu wa atayna isa ibn maryam albayyinat muka baiwa isa dan maryama albayyanat hujjoji mu'jizoji wanda suke bayyanannu wa ayyadnahu bi ruhil qudus muka karfafe shi da mala'ika jibril shine ruhul qudus walau sha Allahu maktatal na min ba'dihim da Allah ya so wato maktatalal ladina min ba'dihim wanda suka zo bayan manzanni din da ba su yaƙi junansu ba min ba'di ma ja'at humul bayyinat bayan hujjoji da dalilai sun riga sun zo masu walakin ikhtalafu sai dai sun sassaba faminhum man amana daga cikin su akwai wanda suka yi imani wa minhum man kafar kuma daga cikin su akwai wanda suka kafirce walau sha Allahu maktatalu da Allah ya so da ba su yaƙi junansu ba da sun zama al'umma guda walakin Allah yaf'alu ma yurid sai dai Allah yana aikata abin da ya so wannan aya tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din Allah ya ce waɗancan manzanni mun fifita wasunsu akan wasu fifitawa ta wajen daraja kamar yadda wata aya cikin surun isra'i Allah ke cewa laqad faddalna ba'dahum wato laqad faddalna ba'dhan nabiyyin ala ba'din wa atayna dawuda zabura Allah yake cewa haƙiƙa mun fifita wasu annabawa akan wasunsu kuma mun baiwa annabi dawuda zabura wato Allah ya fifita manzani bai yi su matsayinsu ya zama bai ɗaya ba a ciki a nan sai Allah ya ce wa kallama Allahu Musa kilima Allah ya yi magana da Musa ko Musa ya yi magana da Allah wannan wani matsayi ne shi yasa yake ce masa kalimullah ko kalimun rahman wanda Allah ya yi magana da shi kai tsaye ba wani tafinta hakanan Allah ya yi magana da manzo sallallahu alaihi wasallam babu tafinta waɗannan su biyu duka Allah ya yi magana da su kamar da ibn kasir yake faɗi cewa ya'ani Musa wa Muhammad aka ce nan Allah ya yi magana da Musa to ya yi ma da Muhammad da annabi da ya tafi karɓo wajabcin sallah da ya je sidratul muntaha shi ma jibril daga nan ya tike annabi ya ci gaba ya je ya karɓo wajabcin sallah saboda haka annabi Musa ya yi magana da Allah haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma ya yi magana da Allah wannan wani fifiko ne sai Allah ya ce wa rafa'a ba'dhum darajatin sannan wasu sashen su mun ɗaga daraja su akan wasu kenan in kuka ɗauki manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya fifita shi shine ya zama manzo na duniya ga baki ɗaya kuma ya zama manzo na zamani wato daga shi babu wani manzo cikamakin annabawa kenan su manzanni galibin su akan aiko su ko area su ko kabila su ko yankinsu, su ko wani zamani wanda in ya wuce shi kenan da ta gama aiki amma ta manzo sallallahu alaihi wasallam falalar da Allah ya bashi risala shi risala ce alamiya eh wato an aiko shi wala kadin ko inda Allah ke cewa laqad eh? arsalnaka wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira ba mu aika ka ba face sai ga dukkan mutane dukkan halittu gabaki daya wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi zuwa ga mutane gaba ɗaya ka zama mai bushara a gare su wanda ya bi Allah da manzansa zai shiga aljanna sannan ka zama mai gargaɗi ga wanda duk ya fanɗare ma Allah da manzo akwai wuta wannan kaga risalar shi ta zama alamiya kenan sannan kuma shine ya zama cikamakin annaba khataman nabiyyin cikamakin manzanni daga shi ba wani manzo wannan duka falala ce sannan aka bashi qur'ani littafin da yake kunshe da mu'jiza ba wani annabi da ya sami mu'jiza irin tashi sallallahu alaihi wasallam wannan da yana nuna kenan wato an ɗaukaka darajarsa akan sauran manzanni kuma shi da kanshi yake cewa ana sayyidu wala da adam wala fakhar ni ne shugaban 'ya'yan adam kakaf ba tare da alfahari ba wannan yana nuna mana kenan darajar da annabi Allah ya ba shi ne fiyayyen manzanni Haka nan, al'umma sai ta ma ta zama ita ce fiye al'umma ashe sai mu gode ma Allah da ya yau mu a cikin al'umman manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi bayan wannan akwai hadisi wanda abu huraira ya rawaito a cikin bukhari da muslim cewa wata rana an sami rikici tsakanin wani bayahude da shi da wani musulmi rikici ya haɗa su har ta kai ga aka yi riƙa rantsa ɗayan shi ba yahudan da ya tashi ya rantsuwa ke cala wallazi tsafa musa al’alame na rantse da wanda ya fifita musa akan sauran halittu wato ya rantse da allah kina wanda ya fifita musa akan sauran halittu yana faɗin wannan rantsuwa da ya farafa al almuslimu yada sai musulmin nan ya ɗaga hannunsa sannan falaɗa biha wajen yahudi ya kwaɗa ma wannan ba yahude mari faƙale ya ce ai habis ya kai lalatacce ce, wa'ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana nufin musa har ya fi ma manzo kake nufi inda wannan kake nufi to ni ban yarda ba fa ja'al yahudi ila nabi sallallahu alaihi wasallam fashtaka alal muslim da yahudi ya tasa ya ta horin manzo sallallahu alaihi ya kawo ƙarar wannan musulmi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على da ya zo ya ji labari aka kira wancan haka ta faru sai annabi ya ce to kar ku fifita ni akan annabawa fa innan nasa yasiquna yawmal wato yawmal qiyama gobe qiyama duk za a wato sumar da mutane ga baki daya fa kunu awwalu man man yafiqu sai in kasance ni ne farkon wanda zan farka ni ne farkon wanda zan farka sannan yace bayan na farkan fa'ajidu Musa ba ishan da ta'imacin arshi sai in ga Musa yana tsaye yana riƙe da wani turke na al'arshi fala adari a faƙa ƙabli am ta bi sai kace to yace da na gan shi tsaye ban sani ba ban gane ba shin ya farka ne gabani na ko kuwa a cin suman nan da ya lokacin da ya ce yana so ya ga Allah Allah ya ce kalli dutse in dutsen ya tabbata to shi kenan zai ganshi in bai tabbata ba kuma mun riga mun can isa ɗin ko eh falamma tajalla ni jabali ko eh falamma tajalla rabbuhu lil jabali jalahu dakkan wa karra musa sa'iqa to wannan faduwar da ya suman shine bai farka ba ko ko saboda ita ce ya riga na farkawa haka dai ya nuna kenan kada a fifita wani manzo akan wani manzo hmm. wannan magana da ya faɗi ibn kisir da ya kawo ta ya ta ƙoƙarin mata taujihi ma'ana cewa za mu ɗau wannan shi Allah ya ce shi da Allah ya ce wa rafa ba'dahum darajatin ya ɗaga darajar wasu akan wasu ma'ana wasu fi wasu an fahimta da kyau kuma ga shi shi an kawo ƙarar wannan ba ya kawo ƙarar musulmi akan shi musulmi shi bai yadda ba annabi muhammad yana sama da annabi musa shi kuma wancan bayu da ya rantse da cewa ya rantse da wanda wato ya ɗaukaka musa akan halittu kun gane da kyau annabi ya hana to ya za a fuskanci wannan magana za a haɗa ta ibn kasir ya ce hanya ta farko ma iya cewa tayo hakan ya kasance ne gabanin wannan fifikon a bayanin shi amma dai ya ce wannan maganar akwai abin duba kanta inna haza kana qabla an yi ulama bitafdi abu na biyu ya ce anna haza qalahu min babil hadmi wa tawadu a shi annabi ya faɗi wannan ne a babin tawadu ba wai bai fi musa daraja ba ya fi musa amma a lokacin ya faɗi ne saboda tawadu'i ko don wannan bai hudan wato a kwantar masa da zuciyarsa kenan na uku ibn kasir ya ce ko kuma anna hadha naha an tabdili fi misli hadhihi alhal allati tahakamu fiha inda takhasum wa tashajur ko kuma annabi ya hana ne yayin da wani zai taso da wani su rika rikici wannan na cewa wane ya annabi kaza yafi fi wane ya to wannan annabi yake so ya toshe kofar ya ce ku daina nuna fifiko tsakanin manzanni kun gane ko don haka ne na hudu ya ce la wato la la tafdulu bi mujarradil ara'i wal asabiyya kada ku ce za ku fifita wani manzo ko wani annabi akan wani saboda asabiyya shine kabilanci wataƙila shi wancan ba yahude yana so ya ce musa ya fi saboda shi kila kabilar su ɗaya wani kuma kila balarabe ya taso ya ce saboda annabi ya fi dan kabila su ɗaya to in wannan ne shi yasa annabi ya hana su annabawa dukkan su dangi ɗaya ne kuma abu ɗaya suke kira kuma dukkan su manzannin Allah ne suna da darajar su da ɗaukakar su wani ya fi wani amma annabi ya hana ai hakan taujihi na ƙarshe da ya na biyar ya ce laisa maqamu tafdilin ilaikum wa innama huwa ila Allah azza wa jalla wa alaikum inqiyadu wa taslimu la ku bayi mabiya manzanni ba ku ne za ku zauna kuna annabi na yafi ba wancan yafi a'a ko aikin ku ku bi ku miƙa wuya wanda suke zamani da Musa in ba su bi Musa ba cewa Musa ya fi kowa wannan fim bai da wani amfani su a wurin su. kai ma yau idan ka ce manzo ya fi baka bi manzo ba baka bi sa ba bayanin ka cewa manzo ya fi saunan manzanni wannan bayanin naka bai da wani amfani dan kai ba zai amfane ka ba kun fahimci da kyau haka dai ibnu kasir ya kawo taujihin amma mun riga mun sani cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam yana sama da sauran manzanni akwai manzanni da aka gaya mana ashirin da biyar nasi ya zo da su cikin ƙur'ani a cikin su aka ware biyar aka ce su ne ulul azumi bayan biyar ɗin manzo kuma shine sama da su kamar yadda na yadda na karanto mana wancan hadisi yake cewa ana sayyidu wala da adam wala fakar ni ne shugaban yan adam gaba ɗaya ba tare da alfahari ba wannan matsayi Allah ya ba manzo sai mu bashi shi shi yasa a nan wurin wa rafa ba'dhum darajatin haka ne Allah ya ɗaga darajar wasu manzannin akan wasu ga annabi Musa Allah ya yi magana da shi ita ma ai daraja ce ko bayan nan wa atina isa na maryam albayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau sha Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim da Allah ya so wato wanda suka zo bayan manzanni da ba su yaƙi junansu ba ma'ana da sun bi manzannin bayan a manzo ya tafi wani ya zo ai da sai su bi karantawar manzon farkon su bi wanda ya zo ka ɗauki yahudawa ka ɗauki nasara lokacin kafin manzo ya zo kowa cewa yake wannan manzon na ƙarshen zamani in ya zo za mu yi imani da shi za mu mara masa baya za mu taimake shi sun karanta siffofinsa a cikin littattafansu har ma sun san siffan manzo fiye da yadda suka san 'ya'yansu to kaga da Allah ya so kinan da manzo ya bayyana dukkansu sai su imani wani yaƙi ya faru yau a ce maka ga yahuda suna yaƙa musulmi a ce maka ga kiristoci suna yaƙa musulmi domin me ai sun san gaskiyar ta zo masu sun karanta ta da Allah ya so sai su fahimce ta su gane ta su aiki da ita su imani da ita amma shine nan ake gaya mana mashi'a ta ubangiji wanda ya kamata kai yanzu da ka ganka musulmi wallahi ka gode ma Allah kai ta addu'a Allah ya karbe ka kana musulmi ba yanka bane ba dabarar ka ba da ya so sai yau ka can wata area ta kasan nan ai ta fama da kai ai ta wa'azin ai ta wa'azin to ba haka abin yake ba har ma wani a cikinsa ya ce shi ba yahudi ne wani wanda yake shine shugaban yan rikicin yan eh, yanzu shi a shi ba yahudi ne ka gani to kaga da Allah ya so ya halicce ka can cikin wannan kabilar ai ta maka wa'azi akwai wanda suke cewa ba a shiga kasashen inyamurai ana musu wa'azi da ana yi da su musulunta wasu sun gwada sun shiga sun gwada sun shiga sun ji wa'azin nasu ya sa sun musulunta a kyala wanda Allah ya bata sai Allah ya shirye da shi lallai ba hujja bace a zauna ba a kira su ba amma komai kiran ka. wanda Allah ya batar ba kai saka shirye da shi ba kai kuma da Allah ya shirye da kai ba wanda ya sai batar da kai shine anan Allah ke ba mu labarin mashi'arsa cewa walau sha Allah maktatala alladhina min ba'dihim waɗannan da suke bayan manzanni da Allah ya so aida ba su rika yakan junansu ba min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat bayan hujjoji bayyanannu sun riga sun zo masu na cewa abin da manzannin suke kiransu da shi gaskiya ne ka dubi annabi Musa fa in ka karanta kissar shi da bani Isra'ila abubuwa iri iri su ce sai an masa kaza a yi masa kuma su ki imani ba ba haka suke cewa ba sai an sauka masu da abinci da baffe sashe za su aka sauka sun yi imanin saniya sai ta kaza sai kullum abubuwa wato ka kyala wanda Allah ya batar ba kai saka shirye da shi ba to shine anan ake nuna mana Allah ya ce walakin ikhtalafu sai dai sun sassaba mutane sun zama rabban sun zama gida biyu wa minhum man amana wa minhum man kafar daga cikin su akwai wanda suka yi imani daga cikin su akwai wanda suka kafirta shi yasa a yanzu wa'azinka kullum kai kokarin ka ce wai dole sai an zama abu daya to za ka da wannan ayar walakin ikhtalafu wa minhum man amana wa minhum man kafar bisa mashi'a kuma ta ubangiji sai dai sun saba duk wa'azin da za a yi ta yi ba wanda ya fi manzo iya wa'azi amma ya tafi ya bawo suna kafircin su sun yi imani iya wa'azi da duk dabarun da za a kira mutum ya gane gaskiya annabi ya fi kowa iya amma haka ya tafi ya bar wasu bayan kafiran ga ma munafukai nan suka tsira a karkashin sa suka ta cutar da shi ku kaga Allah mashi'a ce ta ubangiji wa minhum man amana wa minhum man kafar walau sha Allahu maktatalu Allah ya maimaita cewa da fa ya so da fa ba su yaƙi juna ba tunda an rabu rundunar mumine da ta kafirai dole yaƙi ya faru dole ka ga wani lokaci kafirai suna neman su yaƙi musulmi su danne su dole musulmi su tashi su kare kansu don ma yadda suka iya to kaga ko da an sami bambanci na imani kafirci da musulunci dole ne yaƙi ya faru a ban ƙasa an fahimta da kyau kada ka taba cewa za ka sami wani lokaci ba ɗayan duniya a zama musulmi ko kuma wani kafiri ya ce wani lokaci za a zama duk kafirai ba zai yi ba haka mashi'a ta ubangiji take wasu za su yi kafirci wasu za su yi musulunci Allah mun gode maka da ka saka mu a cikin musulmai Allah ka saka mu cikin muminai Allah ka sa mu cikin musulmai yanzu ku duba irin ci gaba na zamanin nan na yau to akwai wani ya aje mota kofar mai wato mai rikodin cewa zai dan janye ta saboda zai bude wurin yanzu ku duba irin yanayi da muke na harkoki na fasaha da kimiyya da technology din nan wanda kowane ilimi in ka ɗauka a ciki zai iya zama sababin ka daɗa sanin Allah ka daɗa imani da shi amma dan Allah wanda suke da ilimin nan wasu su ma suke Allah ya ba su ilimin suka san shi shin sanin su da ilimin ya sa sun san Allah jiya nan muke karanta kissa ta yaƙin mu'ta annabi na madina aka yi masa bidiyon yaƙin mu'uta tafiyar wajen wata aka haska mai ga yaƙin gashi ana ta kaza da kaza a lokacin ba wannan na'urorin ko ba haka bane to amma mu yanzu gashi an kawo mana zamanin ga na'urorin nan za a yi kwabarin ɗin abu a ɗau hoto a komai ka ga me ake a nan me ake a waccan duniya duka muna gani wannan abubuwa ba su isa su sa mu ƙara imani da Allah ba mu masu imanin kenan kafiri shi ko bai isa ya sa shi musulunta ba amma da yake shirya ta Allah ce suna shirya ne su kera jirgi ya tashi su kera rocket su waye ne kwamfuta komai gashi nan yana hannunsu amma da yake shirya ta Allah ce sun sun musulunta yau wanda ya fi kuɗi a duniya gaba ɗaya waye ne me ya bashi kuɗin kokoro da Allah ya bashi amma musulmi ne to ya dan uwa ku gode ma Allah ba ni'ima da Allah ya ma musulmi wato dai ma ɗan adam sama da ni'imar musulunci Allah ya sa kana da ganewar cewa ba wanda ya cancanta a bauta mu sai Allah kuma ka tsaya kan bautar ba wanda za a bi sai manzo ka tsaya kan haka babu ni'ima da tafi wannan in ka kalli ayan nan Allah ya ce walakin Allah yaf'alu ma yuri Allah fa shi ke aikata abin da yake so abin da yake so yake aikatawa bisa ma shi shi ce bayan sa ne wasu su gane gaskiya su bi ta wasu kuma a yi masu bayanin ta su ki kaga ana ta wa'azi mutum duk yadda za ka yi shiri ba zai shiri ba ku dubi baffan manzo sallallahu hidimar da ya masa da irin abubuwa da ya masa da ƙaunar da yake masa ƙauna ta ɗabi'a amma shin ya musulunta da da wani da za a tirsasa shi ya musulunta ya zama tilas sai ya an shi musuluncin ya gane shi A ina jin babu kama abu talib amma har ya mutu ya musulunta aka ce ma nabi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah hadi? man yasha ba fa kai kake shirye da wanda ka so ba Allah ki shi ke shirye da wanda ya so to kai ma yanzu dan uwa kai ta kanka in ka ganka kan daidai gode ma Allah ƴaƴanka kai ta addu'a Allah shi ya maka da shi kada ka ɗauka wa'azinka da waye da waye a'a kai ta addu'a dai Allah shi da su ina fata an fahimta mecece aya ta gaba mai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون نعم الله ملوك يا أيها الذين آمنوا يا قوة النسك إيماني أنفقوا مما رزقناكم كتير دقا أبن مكازرتاكم لشيء من قبل أن يأتي يوم tun gabanin wani ne ya zo labai fihi wala kullatin wala shafa'a wanda babu wato wani abu da zaka bayan na kuɗi shine bai ka bayar da wani abu na fansa kinan ka ce gashi a bakka ko a kyale ka ko a ɗan sassauta maka ko a maka afuwa to tun kan wannan ranar ta zo ranar da babu ciniki babu kulla abokantaka kinan sadaka yan abokinka ka ce ya zo ya tsaya ma babu wala shafa'a ranar da babu ceto sai wanda Allah ya so shi ceton kuma sai wanda Allah ya ba ta. to ku ciyar da dukiya gabanin wannan ranar ta zo wal kafiruna humuz zalimun kafirai su ne azzalumai wannan aya shi malam da ya tashi fassara ta sai ya ce ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum ya ko da suka yi imani ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi ku duba mimma razaqnakum ka duba dan Allah arziki Allah yana nunawa ba kai kai makanka ba mm. ko ba ce an fi komin ka ba za ka ce ma Na kum ku ce daga abin da muka azurta ku da shi asalin abin ba naka ne kenan mm. aka yi to wanda ya baka ya ce ciyar dan Allah magana nan kuna fahimtar ta mm. mutum ne ya kawo dubu goma ya san ya baka dubu goma sai ya ce ɗauki dubu ɗaya ka bayar dan Allah za ka ji ya sani kai ka san shi ya baka dubu goma shi ya baka yanzu yanzu ya baka yana baka ya ce to ɗauki dubu ɗaya ka bayar za ka ji ai baka isa ba tunda ka san ya shi ya baka kuma in kana jin idan ka hana ɗayan nan gobe na nan ko zai ce to ba za ka bayar ba ka hana dubu ɗaya to riƙe dubu goma gobe na nan na tabbatar nan take za ka ciro dubu ɗaya ka ba to wallahi abin da Allah ke gaya mana bai kai haka ba 10% da muna ɗauka cikin dukiyar muna bayarwa ba wai duka ba ku ciyar sai aka gaya mana wata magana wacce za ta jawo hankalin mu ciyar ɗin sai aka ce min ƙabli an yi ake yau shi malam ya ce ku ciyar saboda mai isti'idadan wato limuqabalatil lazina yukhalifunakum domin fuskantar wanda za su saba makun nan domin aya baya ta nuna minkum ko man amana minkum man kafar rayuwa haka take za ku bambanta ga kafirai ga ku to kafirai nan fa lalle za su yaƙe ku to ku ciyar ciyar da dukiya shine zai iya sa ku iya fuskantar su sannan waɗannan da za su iya saba maku wa yuqatilunakum za su iya kaku idh huwa sunnatullahi fil madi wala tazalu mustamirratun bainal mu'minin yaqi tsakanin musulmai da kafirai suna ce ta farko kuma haka za ta ɗore ta ci gaba har tashin kyama ba wani lokaci duk musulmin da yake jin akwai lokacin da kafirai za su kyale ba za su yaƙi musulmi ba wannan yana yaudara kan shi ne kawai kafircin nan da yake tare da shi yana nan kuma ba zai daina jin cewa yana so ya yaƙi musulmi ba kun gane da kyau to ku ciyar da dukiyarku saboda in ba ku ciyarwa ba za ku sami taimakon Allah akan makiyanku ba Allah zai ƙyale ku da su kuma sun fi ku yawa sun fi ku tattalin makamai amma cikin abin da ya san maku Allah na dukiya na kuɗi na kayayyaki ku ɗauka ku yanki wani abu ku bayan sababin haka sai Allah ya taimake ku akan makiyanku kun gane da kyau Allah ya ce min qabla an yau mun tun gabanin wani ne ya zo ibn kasir ya ce shine yawmal kiyama ranar kiyama ita ce min qabla ya ta yawmun to kiyama iri biyu ce yan uwa akwai kiyama ta mutuwar ka ta zo man mata faqad qamat qiyamatuhu duk wanda ya mutu kiyama shi shi ta riga ta tsaya abin da yake jira kuma sake busa a tashi amma ai busa a rasu shi ya riga ya rasu kuma yanta da kyau to ka ciyar gabanin kai mutuwa ka ta zo da mutuwa ta domin in ta riga ta zo rai ta zo makoshi mala'ika ya riga ya zo zai zara rai a wannan lokaci kuma ba magana sadaka ko da za ka ce na ba da kaza magadan ka za su yi cewa ba su yadda da wannan kyautar da kai ba don ba ka da lafiya kyautar mara lafiya ba zartacciya ba ce magada za su ce ai san da ya ba da wannan abin ba ya cikin hayyacinsa ba za a yi da ita ba an fahimta da kyau to ka baya cikin lafiyar ka da ƙoshin lafiyar ka da hankalinka cikin san abin kana tsananin son shi da jin daɗin shi sannan za ka ɗauka ka bayar gabanin mutuwa ta zo maka tashin ƙiyama waccan ta gaba ɗaya kenan to kafin ta zo kafin ajalin mu ya zo ita kiyama ita ce aka wasafa mana ranar da take babu wani ciniki ba nan duniya ba za a zo ka yi ba daidai ba ka kawo wani ya tsaya kamar yanzu wanda muke ta ji abin da ke ta faruwa za a Najeriya ko yanzu mutum ya laifi an kama shi da laifin an kama shi da kuɗin da an san ba ga daya baurin babansa ba kasuwanci yayi ba ba irin su Aminu Dogo bane da suka yi kasuwanci suka gaji kasuwancin a'a ba ta nan bane kowa ya sani an kama kuɗin wanda kamata ya kawai ba wani magana shari'a da zai kowa ya san ba nashi bane kawai amma sai a ce ka'ida ta abin nan sai an kai kotu ita kuma kotu ana kaiwa shikenan na farko sai a bada belin shi tunda an bada belin sai ya ɗau lauya to lauya shikenan a ɗauka ya a ɗauka ya saci miliyan ɗari kana jin ba zai iya sakar fayil ɗin miliyan hamsin ba saboda ya saboda a sakai to shi yasa ya za a yi kenan waɗannan kuɗaɗe da muke ta jin labari an kama an kama wai yaushe za zama cikin lalitar yan najeriya ne a cikin su wanda aka kama nan fa duk sun ɗauki lauyi fa za a yi ta shari'a shi kuma lauya da ya zo ya turancin shi ce yana roƙo a daga shari'a ya daga wata biyu wata uku ya sake ya sake rubutu a sake daga haka za a kai ai ta daga shari'ar bayan an san gaskiya kuɗin nan ba gadasi ba ba na baban shi bane ba kasuwanci ba na al'umma ne a mai da su a sauke masa nauyi ya huta tun kafin ya je lahira game da hisabi amma sai ya musa he a sai ka ya ce ya musa duk abin da ake zargin da shi ya musa to tun da ya musa gama alkali shi kuma alkali tun da ya musa ai sai magana shaidu kenan ko to kafin shaidu sai ya ɗau lauya shi ba ruwan shi kotu ma ba zai rika zuwa ba haka fa ake yan uwa dan Allah da irin wannan ina za mu kai labari ina za mu kai kuma yaushe za a sami gyaran nan wa zai iya gyarawa alƙalai su haɗa kansu 'yan majalisu su haɗa kansu kowa ma ya haɗa kansu mai son gyara kwaya ɗaya ƙwallin kwal kuma shi kaɗai ba zai gwamnati ba ya za ina Allah mu sami gyara fa ka duba fa ba wai dukiyar wani ba da ka ɗauka aka ce kamar mai takan Allah ya ce daga cikin abin da ya baka kaciyar kafin wata rana da za ta zo babu fansa ba abokantaka wani zo ka tsaya man babu maganar ceto wani zo ka cece ne babu ita tun kan wannan lokaci ka duba abin ne kai aka ce nakan ka yanka ka bayar kafin waccan rana to yana ga kuma wanda suka kwashi dukiya al'umma suna ganin kamar tasu ce Allah ya rufe ayan nan da cewa wal kafiruna humu zalimun kamar ana magana kafirai farko mumine aka ba umarni ya ku waɗanda suka yi imani ku ciyar kuna ganewa sai aka rufe aka ce wal kafiruna humu zalimun kafirai fa su sune zalumai? wannan aya malaman lugha suna mata fassara ko suna irabin ta da cewa wal kafiruna nan shine mubtada mubtada mahsurun fi khabarihi mubtada ne da aka yi hasarinsa cikin kuma kabarinsa ne ne kabarin mubtada nan da aka ce wal kafiruna zalimun aga zalimun aka ce ko hum ana wurin damir ne wanda yake rabewa tsakanin mubtada da kabarinta wal kafiruna humuz zalimuna cikin magabata mai suna a dinar da ya zo kan ayanan sai yake cewa alhamdulillah الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ce kafirai sune ne azzalumai bai ce azzalumai su ne kafirai ba na jin ba ku gane ba a larabci da akwai idan kai hasari to ba za ka iya yin adafi ba idan ka ce wal kafiruna homo zalimuna to kayi hasari kenan amma da ka ce ko wazzalimuna humul kafiruna wal munafiquna wal fasiq dai sai ka tafi kai ta dai kuna ganewa da kyau amma tun da ka fara gabatar da kai hasarin wannan mubtada din ka ce wal kafiruna humul zalimuna to kana nufin kafirai in aka zo ana nuna azzalumai su waye nan farko su kafirai kafirai su ne rakamul awwal idan an tattara azzalumai duk girman zaluncin su ya da kiwa ne ya cinye dukiyawa ne ya yi kaza kaza duka sannan shi kuma wannan ya hada Allah da wani kuna ganewa wannan kafiri ne bai da Allah ba to kafiri shine sama da kowa akan zalici saboda me Allah ya halice mu ne don mu bauta masa sai wani shi ya zalunci kan shi ya ce ba zai bautar ba shin ya yi zalunci ko bai ba ya ɗauki bautar ya je ya wani Allah ya raya shi yake ci da shi ya sha da shi ya ba shi iska da yake shaka duk wannan ni'imar Allah ya mai amma maimakon ya gode ma Allah sai zai bauta mu ya yi zalunci ko ba to kafiri shine babban azalimi amma yau wasu musulmi raunin imani ya sa ba su ganewa har sai ka ji suna cewa yo me ba ma gare kafiran ba da musulmi kuskure ne dan uwa baka san kafiri ba kafiri ka kyale kafirci siffan nan ta kafirci kaɗai ta ishe shi tunda dai har ya zama bai san haƙƙin Allah ba to kai ma ba zai san nakan ba in kaga kafiri ya kiyaye wani abu na rayuwar duniya dan duniya shi ce kawai ce kyau ba ruwan shi da wata lahira ba zama kai maganar lauyoyi ba ka je ka ɗauko lauya ku? shi zai tsaya maka ina ruwan ku da halar da haram wace dukiya wannan ya karɓa ta cin hanci ce ta kaza ce asalin shi shi karan kanshi bai da halal bai da haram musulmi ne zai ce wannan haramun ne ba zan karba ba wannan shari'a haramun ce ba zan ba amma kafiri asalin shi shi gaba ɗaya bai da abin saboda kafircin nan da yake tare da shi to shine wancan babban magabaci cikin magabata yake cewa na mun gode ma Allah da Allah bai ce wato ainihin a ayan nan wa zalimuna humul kafiruna ba domin da an ce azzalumai su ne to wanda za su shiga kuma da yawa ciki to sai aka nuna su kafirai su ne rakamul awwal ay la zula wato la zalima a azamu mimman wafa yawma idin kafiran babu wani babban azzalumi wanda ya sami Allah gobe kiyama yana tare da kafirci babu shi duk wani wanda zai wata barna in ba kafirci ba ne ba shirka ba Allah na masa afuwa Allah na gafarta masa ya sa shi aljanna amma duk wanda ya mutu yana kafirci to wuta fa zai tafi shi ya sa kafiri tausayinka da shi ka jawo shi zuwa musulunci ya ta kwadaitar da shi ko Allah zai azurta shi da musulunta amma ka kawai ka ce kana kaune saboda dan kwallo ne ya shahara a kwallon a saboda yankin ku daya saboda shine shugaban ma'aikatar ku shine kaza shine kaza wannan dai ya saba musulunci Allah ya tsare ne Allah ya ce الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم نعم الله ملوك كيتي الله لا إله إلا هو الله wato suna ne alam suna ne na Allah shi kaɗai ake kira da wannan suna Allahu la ilaha illa Allah shi ne Allah ba abin bautawa bisa cancanta sai shi alhayyu alƙayyum rayayye wanda yake tsaye bisa gudanar da al'amuransa kuma tsaye wajen gudanar da al'amuran bayansa la ta sinatun wala gyangyaɗi ba ta ɗaukan saballe barci lahu ma fi samawati wa ma fil ard abin da ke cikin sammai da ƙasai nashi ne man zallazi yashfa'u indahu illa bi izini. waye ne zai yi ceto nan gaba gare shi gobe kiyama babu illa bi iznihi sai da izininsa ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum ya san abin da ke gaba ga bayansa da kuma abin da ke bayansu ko gaba da baya da gaba da ko ina Allah ilimin sa ya kewaye da bayi wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha su bayi ba su kewaye da komai na ilimin Allah ba illa bima sha'a sai da abin da ya so su sani ya sanar da su wasu ya kursiyuhu samawati wal ard kursiyinsa ta wato ainihin wasu a kursiyuhu samawati wal ard kursiyinsa ta yalwaci sammai da ƙasa wala ya uduhu hifdhuhuma kuma kiyaye su san mai da ƙasa ɗin baya masa wahala baya gagaransa wa huwa al-aliyyul azim shine wato madaukaki uluwul zati sannan wa uluwul qadar al-azim shine mai girma subhanahu wa ta'ala wannan aya ita ce ake kira ayatul kursi hadhihi al-aya ayatul kursi kamar da ibnu kasir ya ce walaha sha'anun azimun hmm. wannan aya tana da sha'ani mai girman gaske hmm. wa kad sahal hadisu a rasulillah sallallahu alaihi wa sallam bi annaha afdalu ayatan afdalu ayatin fi wato ko afdalu ayatin fi kitabillah ita ce mafificiyar aya a cikin littafin Allah hmm. ita ce mafificiyar aya mafi girman aya ba girma na yawan siɗirori ba a a girma da Allah ya bata ya fifita ta akan dukkan ayoyin cikin Alƙur'ani. kun gane da kyau kamar ka ce wace sura ce mafi girma cikin Alƙur'ani? sai ka ce ita ce fatihatul kitabi mun karanta da ku a baya to haka kuma wace aya ce mafi girma a cikin alkur'ani da za a tambaye ka kenan kila sai ka ce ai ita ce ayan nan ta mudayana ko ba ta fi girma ba ko ba ta fi ba ta fi tsawo ita waccan zaka ce amma girma na daraja da ɗaukaka da Allah ya bata ita ce ayatul kursi an fahimta da kyau wannan haka ya zo a cikin hadisi wato sura ce mai darajar gaske kamar yadda shi ibn kasir ya faɗi wato tana da al'amura masu yawan gaske wanda nan sai da ya shafuffuka masu yawa ina kawo bayani daban-daban daga ciki wato ita aidu wannan aya ko mu fara mu fara da fassara ayin da ke ci ko Allahu la ilaha illa huwa Allahu din muka ce suna ne na Allah alam ne nashi ko a iya samu mutum ar-rahman wato abdurrahman ko abdurrahman waɗannan a ce maka abdullahi ana faɗin haka ko ana iya ce ma wani ar-rahim amma ba za a ce mai Allah ba suna ne na Allah da ake kiran shi domin daga al'ilahu ne ana ta kira daga yau da kullum har ya zama na cewa Allahu al'ilahu ko ma'ana shi al-ma'aluhu ma'ana al-ma'abudu abin bauta kenan to nan wurin sai aka ce Allahu la ilaha illa huwa Allah shine wanda yake Allah in aka ce Allah ma'ana al-ma'aluhu kenan Allah shine abin bauta wanda yake la ilaha illa huwa babu abin bautawa bisa cancanta sai shi malaman tauhidi suna cewa wannan siyaki shi ake ce kalma ta shahada wacce take da nafiyu da isbat in ka ce la ilaha ka yi mai kenan ka kore in ka ce illallah ka tabbatar kenan to da ka ce la ilaha ba abin bauta sai malamai suke cewa ana kaddarawa a ce bi haƙƙin ai la ilaha bi haƙƙin ba wani abin bauta da cancanta idan ka ce ba abin bauta kuma ka ga abin da ke faruwa yau a duniya ko suka ce to ya wannan fasara take an ce ba abin bauta bayan ga mutanen indiya har saniya suke bauta ma wasu ma har farjin saniya suke bauta ma ana bauta ma bera ana duk gashi nan wasu dutse wasu rana wasu wata waɗannan duk ba ababen bauta ba ne to yasa sai ake kaddara bi haƙƙin ai la ilaha ba wani abin bauta bi haƙƙin bisa cancanta waɗancan ko an bauta masu shin sun cancanci bautar ba su cancanta ba sai a ce illallah sai Allah shine za mu ji a gaba ƙarin fassarar wannan wurin a wata da za ta zo mana nan gaba kinan wannan wurin shine malamai suke cewa wato kalmar tauhidi wacce ake so ta tabbata a cikin zuciyarka kullum a cikin zuciyarka ka rika jin ba fa abin bautawa bisa cancanta sai Allah babu shi Allah kadai shine abin bauta da ya cancanta a bauta masa alhayyu alqayyum Allah wanda yake rayayye sannan kuma alƙayyum wanda yake tsaye wajen tafi da al'amuransa alhayyu wannan suna ne na Allah kuma siffarsa ce sunansa ne alhayyu sannan kuma siffarsa ce ya siffanta da sifa ta rayuwa rayuwar da ba ta da farko ba ta da ƙarshe shi yasa in baka tsaya kan tauhidi na ahli sunan jama'a ba sai ka shiga cikin halaka ko ah to sun ji sanda ka ce wata siffa ta Allah za ka kore mai ita saboda wani abin halitta na da ita to kenan za ka kore ma Allah duk sifofinsa domin da nan aka ce Allah shine rayayye A ah, kai ma yanzu ai kai ma raye ne ko amma rayuwa ka irin ta Allah ce rayuwa ka ba irin ta Allah ba ce. tana da farko kuma nan gaba tana da ƙarshe kaga ta ubangiji ita ko babu shine huwal awwalu wa zahir ko na farko kuma shine wanda yake ba ka iya siffanta wani da Allah wajen siffofinsa sannan kuma shine alƙayyum tsaye wajen gudanar da al'amuransa sannan tsaye wajen gudanar da al'amuran bayansa malamai suke cewa wannan su ne sunaye masu girma na ubangiji da ake roƙonsa da shi in an roƙe shi yakan amsa kamar yadda na ibn kasir ya kawo bayani mai faɗi za mu ɗan leƙa mu gani la ta'khudhuhu sinatun gyangyaɗi baya kama ubangiji ballanta na bacci Allah yana da sifofi da ake kira sifofi wato na subutiya akwai sifofi kuma na salbiya kaga siffar shi alhayyu alqayyum wannan sifa ce ta mai subutiya ta tabbatattu na ubangiji da aka ce la ta'khuzuhu sinatun wala nawm sifofi ne wanda suke salbiya ake kore ma Allah domin gyangyaɗi alama ce ta mai gajiya balle bacci kuma to gyangyaɗin baya ɗauka saballe bacci idan gyangyaɗi ya ɗauki wanda ya ɗaukai zai ji abin da ake a wurin zai san me ake yi balle bacci to Allah gyangyaɗi bai kama saballe bacci balle wani cikin bayan sai wani abu shi bai sani ba a inda yake duk a cikin samai ko a cikin ƙasa yasa sai aka ce a gaba lahu ma fi samawati wa ma fil ard abin da ke cikin samai da abin da ke cikin ƙasa na shi ne shi ma a nan wurin akwai abin da ake mai an ƙaddamar da jaruwar mazuru domin a yi hasarin abin da ke ake so a faɗi idan aka ce lahu ma fi samawati wa mafi ba daidai ne da an ce ma fi samawati wa mafi lahu kuna ganewa to za a iya cewa wale gairihi amma sai aka ce lahu abin da ke cikin sammai kakam da abin da ke cikin ƙasai kakam na halittu kaga akwai kuma abin da ke tsakanin sammai da ƙasai din ginin ko domin dai kai yanzu kai yana kake a sama kake ko a ƙasa a ƙasa kake ko a ƙasa muke ko a tsakiya muke kai a ƙasa kake dan uwa to sannan da abin da ke cikin sammai gaba ɗaya sai aka ce lahu shi ne malam ibn kasir ya ce mulkan wa abidan wa halkan ko wata dubiran mulkinsa ne halittarsa ne ikonsa ne kuma shi ke gudanar da kuwa halittarsa ne ba wani abu da za ka ce wannan nawa ne ko waɗannan tarkacin da muke gani ba halittar tashi yake ɗauka yi su ba ko kuwa akwai wani abu da kawai gashi kawai sai ga abin dole sai ya ɗau kaza ya ɗauki kaza ya haɗa sannan zai samar da kaza to ai samar da asalin abin Allah lahu ma fi samawati wa ma fil ard shine ibnu kisir yace ayan nan fa tana kunshe da wani sha'ani mai girma shi yasa muna fassara ta ne yan uwa mu yi hakuri ba bukatan mu tafi da gudu a kanta saboda da yawa suna cewa ni an ce in karanta tul in kwanta tana maganin abubuwa amma sai in kwanta in ta mafarkai na ban tsoro to ya zai ba za ka yi ba saboda kai karantawa kawai kake baka san me baka san me kake faɗi ba yanzu ka san lahu ma fi samawati wa ma fil ardi la ta'khuzuhu sinatun wala nawm ka fahimci wannan shine alhayyu alqayyum duk ka fahimci wannan ka gane la ilaha illa huwa ka gane wannan kowace gaba da ke cikin ayar kafin ce ta kuwa fahimta na hakika gaba ɗaya ayar tana bayanin ubangiji ne zatin Allah da sa shi yasa sura take da sha'ani mai girma ibnu kasir ya mata sirhi dogo lahu ma fi samawati wa ma fil ard to idan aka ce abu ga mai shi to wannan mai shi din ba abu ne irin nan duniya ba kaga yanzu nan duniya in aka ce Najeriya ta wane ce wani yana cikin najeriya ai zai iya gudu ya koma nore ya ce ni ba ruwa na da wani yanzu ba karkashin shi mulkin to shi mulkin ubangiji ka isa kai haka lahu ma fi samawati wa ma fil ard ka gudu ka fita ka ce ba ka a sama ba ka a ƙasa ka tafi wata duniya da ba sama ba ce ba ƙasa ba kana da wannan kai waye kai babu ashe kaga kai bawa ne na Allah ɗaya daga cikin halittunsa wanda kai ɗin nan ba kowa ba ne halittar samai da kasai nashi ne mala'ikun da ke cikin samai nan muka karanta da ku sama tana ƙara saboda mala'ikun da ke cikinta ba inda za a je yatsa hudu a kai ko uku face mala'ika yana wurin yana sujada to wanda ke da wannan halittun ne zai dame shi kuma mallaka ba irin mallaka na duniya ba ka mallaki abu naka ne amma kama kasa tasarrufi da shi yanzu ba ga wasu ba suna cewa sun mallaki abu amma sun kasa tasarrufi da su sun kisa to su tasarrufi da abin ka gane ka gama mallaka ba ce su kenan to Allah kayan shi ne lahu ma fi samawati wa ma fil ard sai Allah ya ce man zallazi yashfa'u indahu wai waye ne zai yi ceto ne nan gaba gare shi gobe kiyama Allah ne ya tambaya kuma ya ba kan shi amsa ba wanda ma'ana ba wani ɗaya da ya isa ya zo ya ce gani zan ce ciwa ne. ni ne wani zan ce ciwa ne. babu shi man zallazi yashfa'u indahu waye isa ya ceto gobe gaban ubangiji babu shi illa izini. izinihi sai da izininsa kaga abinda ceto ke bayawa abubuwa ne uku kai da za ka nemi wani ya cece ka na farko ne shi wanda zai ceton ba sai shi ya tsira ba tukuna shi karan kan shi sai ya tsira domin wanda bai tsira ba ya taba ceton wani bayan ya tsira sannan kuma sai an ba shi ceton in ya tsira bai isa dan ya tsira ya ce zan yi ceto ba sai Allah ya ba shi ceto kun gane wannan na uku kuma an ba shi ba shi zai ce zan ceci wane da wane ba a'a sai an gaya mai wanda zai ceta din kuma wannan to idan haka ne me a ka yanzu kai a duniya ka zaɓa ma kanka wanda za ka rika ka ce shi zai cece ka wanda fuske da garanti su ne waɗannan sahabbai guda hudu ko ka ce guda goma da ahalu badarin da wanda suka yi bai ridwan wanda su ne suka sami garanti banda su ko wani tabi'i bai isa ya ce kai ka fita ka ce wani dan aljanna ne kai tsaye ba domin ka ce dan aljanna ba shine ya tsira ba kenan to balle kuma ka ce shi zai ceto sannan kuma kai ka san kai din zai ceta kun ga abin akwai akwai rikici fa ci amma wallahi yanzu a mu wata makaranta ta almajirai tana nan yaran makaranta an kallafa musu sa hoton iyas hoto fanta ne mai haka yawo da shi a gaban kirjinsu suna yawo yaro malam ɗan ƙarami an cusa mashi wata mummuna aƙida me yasa yake yawo da hoton iyas ina jin cewa shine shehinsa shine zai cece shi shine zai mai kaza gobe kiyama ga carbi a hannu yana bara da carbi a hannu inda za ka kalli hoton da carbin ba za ka ba shi bara ba Allah ya sauƙaƙi ba iri iri malam komai ƙur'ani warawara dan me yasa lallai akwai wanda za su ceto tabbas amma kai suwaye ne annabawa za su yi manzanni za su yi salihai za su yi shahidai za su yi amma kai ka ce wane ka ayyana shi yanzu ka ce shi ne saboda haka kare kai wani akwai shi shige akwai azarbabi akwai barin hanyar da take ba irin ta magabata ba shi shine anan aka gaya mana manzan ladhi yashfa'u indahu illa bi izini ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum Allah ya san abin da ke gaba gare su da baya gare su su bayi kenan halittincan nasa na sammai da kasai iliminsa ya kewaye da su a duk inda kake a lungun da kake da sakon da kake da ƙauyen da kake da birnin da kake duk abin da kake ilimin Allah na kewaye da kai ilimin Allah na abin da ya faru a baya da wanda zai faru yanzu da na nan gaba da ilimin Allah ya kewaye da shi Allah ya gama sanin abin da zai faru tun kafin ya halicci halitta da shekara dubu hamsin ana muka karanta hadisin da ku komai Allah ya rubuta shi ya san shi kafin abin kafin ya halicci sammai da kasai da shekara dubu hamsin sannan kai yanzu sai ka zo kana ta shirme kana ta kama abin da bai kamata ba ka riƙa da'awar sanin ilimin gaibi abin da kike baka san shi ba sannan gaba sai Allah ya ce wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi ba su iya kewayewa da wani abu na ilimin Allah kuna ganewa da kyau illa bi ma sha'a sai da abin da ya so wa ma utitu min ilmi qalila ba abin da muka ba su na ilimi sai dan kadan cikin cokali duk abin da ka gani na ilimi kana da shi to bai wuce cikin cokali ba kamar teku ce ka saka allura ka zare ta ka ce mai tara gane ruwa to haka duk wannan fasaha da kimiyyar da kere kire da kuke gani wani ɗan kashi ne kaɗan daga ilimin Allah ya ba bayansa don su amfana su yi amfani da shi su ji daɗin bauta masa amma ina sai dai amfani da shi a saba masa ya kamata mu gane wannan ilimi wani ya da'awar ilimi duk iliminsa bai san komai ba sai dan abinda Allah ya sanar da shi to ibn kasir kamar da na gaya muku yayi bayanai masu fadin gaske wanda ba zai mu iya bin su ba kaɗan daga ciki ya kawo hadisi na inda yake so ya gaya mana falalarta da kuma buƙatar in za ka kwanta ka karanta ta hadisin abi huraira duk kun karanta shi dogon hadisi wanda an tattara zakatu zakatul fidiri annabi ya sa shi ya kula da ita sai ta bako da daddare ran farko ya zo ya kalallame shi dan Allah ka taimaka min mukami mabukaci ne kaza kaza ya kama shi na ɗiban wannan amfanin da aka tattara kun gane da ya kama shi a matsayin ya kama shi sai ya ce ya haƙuri shi mabukaci ne sai ya kyale shi a gari ya waye sai annabi ya ce ya kai da bakon nan naka jiya da daddare ya ce ya zo ya ce shi mabukaci ne kaza kaza shine na kyale ya ce to zai dawo wani shekare ko dare ya yi abu hurara yana cikin gadin kayan zakatul fidiri sai gashi ya sake lallaɓuwa zu yana ta yana ɗiba ya kama shi ya sake kalallame shi ka yi haƙuri miskini ne kaza kaza ban da abin nan kenan shi kuma ji tausan shi sai ya kyale shi gari ya waye mazo ya sake ce ma Abu Huraira ya kai da bakon ya kai da mutumin ka ya dawo Abu Huraira ce ya dawo ya ce to gobe ma zai dawo wani shekare ma Abu Huraira dare yana gadi sai gashi ya dawo ya sake kama shi na ɗiba shi kenan sai ya ce mashi ai da zan gaya maka wata addu'a in ka karanta to shi kenan ba zai abin da ya same ka nan wato ba zai same ka ba kenan kuna ganewa ko kuma karanta mana daidai wurin kuna ganewa sai yake gaya ma annabi ai ya dawo jiya ma ya dawo wannan wato wanda ya zo ɗin. sai ya ce qultu ya rasulullah ma annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allahu biha da ya dawo zuwa na uku sai ya riya wai da wasu kalmomi da zai sanar da ni su inna na kiyaye su za su amfana saboda haka fa khallaitu sabilahu sai na kyale shi qala wa ma sai annabi ya tambaye abu hurairah ce menene ai sai shi abu hurairah ya tambaye shi shi wannan din menene kalmar da zaka koyan qala li sai ya ce da ni za a awaita ila firashika in ka tafi makwancinka zaka kwanta faqara ayatul kursi ka karanta ayatul kursi min awwaliha hatta taftumal aya ka karanta ta daga farkon can har ƙarshen aya ɗin in ka karanta ta wa ƙalili ya ce da ni la ya zalo alaika min Allah hafizun wala wala ya hatta tusbiha in ka karanta ta to lallai wato ainihin ba za ka gushe ba da wani hafizi mai kiyawa yana kiyaye ka kuma shaiɗani ba zai kusance ka ba har ka waye gari wa kanu ahrasa shay'in alal khairi فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صدقك وهو كذوب نبي يتشي هكي قامك ya ce ya abin da ya gaya maka nan ya faɗi gaskiya amma shi makareci ne kuna ganewa ta'lamu man tukhatab min salasi layalin ya aba Horaira. ya aba huraira wai ka san da wa kake magana cikin kwana uku nan kuwa ka san waye ne qultu abu huraira ce la ban sani ba ƙala sai ce za ka shaidanun A shaiɗan ne shaiɗan ne ya zo yake ta maka wannan yaudara ɗin kuna fahimta da kyau to me muhallu shahid wannan aya shine in za ka kwanta dare za ka kwanta bacci ka karanta ta da ihdarul qal da gane ma'anonin nan da halarto da sifofin nan na ubangiji da ke ciki da kuma niyyar Allah zai baka kariya daga kamar yadda muka ji shaiɗan ba zai kusance ka ba kuma Allah zai sama maka wani mai gadi har safiya to kaga kai da kake da wannan ina ruwanka da malaman tsibu da bokaye da yan bori ka tafi kai ta ɓaci lokacinka ka zubar da imaninka kai hasarar lokacinka ga abin da ya zo daga manzo hadisi ne, yana nan cikin bukhari hadisi ne wato ingantaccen hadisi duk da hadisi ne bukhari ya kawo shi mu'allakan amma ya kawo shi bisigati jazam an fahimta da kyau banda wannan gabar an nuna man lokaci ko ta gaba ita ma yana da kyau mu ji shine magana ismullahi al'azam da ake ta wane ne ismullahi al'azam wane ne ismullahi al'azam shi ma ya zo cewa kamar yadda imamu ahmad ya yi ruwaya cewa ai ismullahi al'azam ya zo a cikin surori wato suran nan guda biyu a wani wurin aka ce sura uku ko sura biyu ita ce allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum sura ta biyu alif lam Allahu la ilaha illahu huwa al farkon sura ta Ali Imran kenan ko wata ruwa ruwaya aka ce da sura ta uku inda Allah ya cikin ta Taha inda Allah ya ce wa anatil wujuhul lil hayyil qayyum kaga duka sura ba sun zo ba al hayyu shi da yanka roƙi Allah da shi Allah yakan karɓa maka saboda haka kenan ya kamata ya ‘yan uwa mu kiyaye wannan ayoyi na ayatul kursi hakanan ya zo cikin hadisi cewa ita dai ayatul kursi wanda duk ya karanta ta bayan kowace sallah ita ma lam yamna'ahu min dukhulil jannati illa an yamuta ba abin da zai hana ya shiga aljanna sai mutuwa kawai duk bayan sallah ka zauna ka karanta ta yanzu akwai matasan da an mai charabe ya tashi fice ba zai tashi askar nan ga sunan a takarda ‘yan uwa da dama sun sahale don a da mutane daga bid'ar a karanta fatiha kafa kaza da kurwallahu a da wannan bid'ar alhamdulillah da yawa yanzu an manta da wannan domin ka je ka ji masallaci ana haka ya zama yake abin kallo abin mamaki amma abin bakin ciki yawai a makaranta irin kwaleji kwalejin sa'adar tirimi kenan wanda jami'o'i nan ne cibiyar ilimi da haya insu amma yau wani masallaci a kwaleji an asasa addu'a bayan sallah a karanta falaki da nasi kafa kaza matattaran masu ilimi da ɗalibai masu ilimi amma saboda son zuciya kawai an asasa bid'a so wanda yanzu abin kunya ne ma ka ji masallaci kowa ya waye yanzu ana sallami a kowa kama askar ga suna astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam amma wai wai wani wai zo na maka addu'a saboda san zuciya kawai Allah ya sa su gyara a kinan ana so ka karanta ta bayan fatiha shi yasa za ku ganta ta zo cikin wannan askar ɗin in ka karanta ta tana da tata falalan ta musamman a wannan hadisin albani ya sa hashi wanda ke nuna cewa in ka karanta ta bayan kowace sallah taka ba abin da zai hana maka shiga aljanna sai mutuwa an gane da kyau banda wannan to sauran bayanan tun lokaci ya tafi na ga amma dai da na so duk mu kare su ko maganar ceto mun riga mun yi ta ko cewa kowa ya nemi ceto shine ya rike manzo sallallahu alaihi wasallam ko kada ka ce zaka rike wani a yau kai da kanka ka ayyana wane ne zai cece ka wane kaza kaza ba daidai ba abin da ake so farko ka roki Allah ka wuce ba sai an cece ka ba kullun roƙon da muke kina Allah ka sa mu wuce Allah ka sa mu tsallake ko ba shi kake roƙo ba ceto yana zuwa ne an shiga matsala kenan to matsalar ta zo manzo muke rika mun riƙi manzo shine muke da tabba zai ceto ya ce kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba wa man ya aba ya rasulullah ko man ata'ani faqadi man asani faqadi aba wa man ata'ani faqadi ko haka dai eh wato abin da nake so mana mu rike manzo sallam shine mai ceto na hakika bayan Allah da za su ceto Allah ne ya san su shi zai ba su ceton shi yasa muke so yan uwa musamman matasa a tsaya a riki dalili da hujja shi yasa imam shafi'i yake cewa man ta'allama sunnata ko qawwin hujjatuhu wanda duk ya koyi sunna su sai kaga ce karfi duk waɗannan abubuwa da da ake ta fama da su karantarwa da ilmantarwa za ku ga alhamdulillahi a yanzu ta sa su kansu matasa so suke su je inda za a faɗa masu gaskiya ba inda za a faɗa masu ta tsinne gizo da koki ba da wasu kissoshi da abin da bai inganta ba duk ba a so ka fi so ka ji Allah ya ce annabi ya ce bisa fahimtar magabata Allah ka sa mu dace Allah ka mana jagora wannan aya da muka tsaya a kanta Allah ya sa mu fahimci abin da ke cikinta abin da take magani zaka kwanta bacci ka karanta askar ɗinka na safe ka karanta bayan salloli ka karanta wannan tana tsarin abubuwa da yawan gaske Allah ka tsare mu Allah ka kare

to na akwai wani dan uwa da ya kawo shi a sa wannan masallaci na barka wanda kowace kuma ya eh eh to fitila fada dubu haka ne Allah ya saka ma da Allah ya saka da na'am Allah ya saka mu ana ana cewa domin a daraja jami'a ta san za ta iya yin azumi ba to wannan dangane da ce ba za ta wata ce kuke cewa tana da ba za ta iya yin azumi ba mhm. sannan kuma tana da maradu a tare da ita to wannan maradu ma da ƙarfi ke ciyar da su shi ne take cewa ma da ya za ta alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah a na farko da ya ce dan uwansa ya rasu Allah gafarta masa Allah sa ya huta la sa janna ce mako masa su kuma Allah ba sa kuri wacce ce tambaya akan tana da larura da ba za ta yi azumi ba ita larura iri biyu ce akwai larura mai warkewa akwai larura wacce take ba ta warkewa mai warkewa za ta sha tarama in ta warke an gane mara warkewa ita ce ba za ta wato za ta ciyar saboda dama ramuwar ba za ta ba a gare ta to sai ta ce kuma tana da marayu su ma da kyar ke iya ci da su na ba ta da abin ciyarwa kenan babu yadda za ta yi babu abin ciyarwa ba wani mai mata a halin yanzu da ta azumin ba ta da shi in nan gaba Allah ya yalwata mata sai ta ciyar wallahu a'lam ya yi rashin lafiya a cikin rashin azumin da ya wuce wata shekara a bai rama wannan azumin kuma har wata da zai zai duk rama wata yi so kwanciyar eh su malikiya ne suka ce wanda ya sakacin azumi bai rama ba har wani ya zo to zai rama kuma zai yi kafara mana sai wani abu na kafara amma abinda malamai suke cewa dai ya yi laifi babba sai ya ta sigifari kuma azumi na na akan sai ya rama shi na to fitowar gashi kadai ba shine ga ɗa namiji ke sa an ce ya balaga ba sai ya yi mafarki majin ya fitan masa shine alama ya balaga kuma wannan yanzu shekara sha biyu tunda bai mafarkin ba

ya gama sallah wai saboda zafi ya fita waje a ba babu laifi irin masallatanmu da ba AC fanka ka ga da take wulula yanzu da ka fita ta tafsirin nan zafi shi ka kuma daga waje ka sha iska duk ba laifi ba rayuwar da muke dole a ta juna akuwa akwai wani masallacin mu a ta da sallah ake yana ta a shigo ciki wasu suka dakile a waje ne ce ku ne su to ba AC bankan ma ta yi kaɗan ana ta gumi ana share gumi wannan uzuri wani in ya zauna sai ya faɗi wani ba ya iya jure zafi wanda yake da larurar da ba zai iya bai fita waje bai laifi ba musulunci sauki gare shi Allah ya gafarta mana a to kamar yadda kullum muke addu'a yan uwa muna da bukatu masu yawan gaske wani mahalicci mu mabukata ne ba mu da ba mu iya wadatuwa da game abin da ke wurin Allah ne da kyautawa ido Allah shine gani mu kuma ne alfukara ya Allah muna roƙonka da sunayen kyawawa da ka maɗaukaka Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi na shari ka canza zuwa ga alkhairi shugaban ƙasar mu Allah ka bashi lafiya Allah ka tashi kafaɗarsa Allah ka karfafe shi ka tsare shi daga sharrin masu shari Allah ka taimake shi wannan ƙasa ta mu Allah ka bata zaman lafiya masu taimakon addini da dukiyarsu da iliminsu da lafiyarsu da komai nasu Allah ka taimake su masu neman shari sharri ga wannan addini namu Allah ga ka ga sunan masu shirya ne Allah ka shiryar da su in ba masu shirya bane Allah ka mana maganin su ka mai da sharrin su a kansu wannan ƙasa mu da wannan gari namu da wannan unguwa mu duka Allah ka sa musu albarka matasan mu Allah ka ba su abin yi Allah ka yassare musu Allah ka wasa'a musu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk